na son ka kalli wannan film din ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri. Wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo yau wani film ne da muka kama muku kuma mai kyau kuma film din sabon fasara sultani. to film din dai sunansa zakin sarki shin kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri to idan kana so ka kalli wannan film din ba tare da ka sha wata wahalar sa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri ka biyo mu har zuwa karshen wannan film din insha Allah da farko idan wannan ne ka na farko a wannan channel tamu kar ka manta da danna mana subscribe kuma ka da ka danna mana karar sanarwa ta yadda youtube za su ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo madalla to kaga da farko dai kafin mu je ta yadda za ku kalli wannan film din kaga wannan surutun da aka rubuta zakin sarki na ɗaya da na biyu ah, fassarar indiya hausa kaga rutun shine kawai nake bukata ka danna kawai kaga kana danna rutun haka kaga ƙasa an rubuta eh, film indiya hausa zakin sarki na ɗaya da na biyu kaga ni rutu gashi nan bule sai ka danna shi kawai kana danna rutu bule gashi rutu bule gashi kawai sai ka kai na za ka kalli film din kaga ni da ka danna rubutun kawai har ya kawo kai da kallon film ɗin ba tare da kasa wani fasfo ba ko wani makullin sirri kai tsaye idan kana bukata ka kalla sai ka kalla idan kana bukata ki downloading ɗinsa ki downloading ka bar su kawai a YouTube a wayar ka ta da za ci gaba da kallo a duk lokacin da ka so ka gani ta yadda za ku ci gaba da kallon film ka a channel din mu ba tare da kusa passport ba to idan ka ji daɗin wannan film ɗin kar ka manta da danna mana liking domin YouTube su ji daɗin nuna ma mutane da dama waɗannan video ka namu mun gode wato ainihin ku dai mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta da za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar